kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar rayuka fiye da 25 ne ma suka salwanta baya ga waɗanda aka jikata sakamakon wannan sabon rikici da ya auku a tsakanin al'umman Shomo da kuma joli na karamar hukumar da ke arewacin jihar Taraban. Yanzu kuma akan ruwan ne rikicin ta suka tashi aka kashe rayuka. Rikicin da ya ko barke ne game da takaddamar wajen kamun kifi a tsakanin al'umman biyu kuma ko a baya an sha samun rikici a tsakanin su wanda kuma kawa yanzu tuni aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda dsp david misal kakakin na 'yan sannan jihar taraban ya ko na halin da ake ciki da kuma irin matakan da aka ɗauka. abin da ɗaya muka bincika muka gano shine wasu sun kai ma kauyukan cimo hari eh, ta dalilin aka ne zuwa yanzu aka da nake magana mun tabbatar da eh, mutuwan mutum shatar ta dalilin wannan hari wannan dai shine alkalman da muke da shi zuwa yanzu aka kuma mun tabbatar da cewa gidaje masu dama an kona su a wannan wurin da muka samu wannan labari shi kwamishinan 'yan sanda na jiha ahmed azare ya tura jami'an tsaro zuwa wannan wurin kuma har zuwa yanzu da ke maka magana suna nan duk da wannan hali da ake ciki na coronavirus mai lakabin covid-19 yanzu haka ana ta samun tashe-tashen hankula a jihar taraba domin ko kamun wannan rikici na wajen kamun kifi sai da rayuka da dama suka salwanta a makon jiya biyo bayan rikicin da ya auku a kudancin jihar wato tsakanin al'umman tibi da kuma jikun batun da masu fashin baki da kuma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke maganin fa akwai abin dubawa kamar gambo daud na cibiyar center for human rights advocacy da rajin kare haƙƙin bani adama ne a jihar ya danganta abin da ke faruwa a jihar a yanzu da sakacin shugabanni iya bincike da muka yi abin eh, rashin shugabanci ne da kuma shugabannin da muke da shi suna ko oho da abin da yake faruwa da talakawansu in ba haka ba inda gaskiya suke yi ai abin da yake faruwa sun san suwa suke abin misali kamar na ukari tsakanin tv da jikum abu ne wanda ta jima ake fama da shi shin wani mataki gwamnati ta ɗauka a ciki cewa sun ɗauka don nema ma wayannan wuraren zaman lafiya ai baka manta ba a wanda aka yi na kwanan nan kwanan nan a cikin wanda aka kashe har an samu soja guda biyu ko uku wanda aka kashe su a ciki kaga a nan me yake nufi a nan shine hukumomi ma suna da sanin abin da yake faruwa shugabannin sarakunan gargajiya suna da sanin abin da yake faruwa tunda ba su daura niyya kawo karshen abin ba shi shikenan da gwamnatin su ta yi ko oho da su amma ba haka ba in aka ce an dawo matakin da za a gyara abin waye na wayannan mutanen sun fi karfin doka ne ai ba su fi karfin doka ba a martanin da ya maida game da abubuwan da ke faruwa a jihar a yanzu shugaba buhari ta bakin hadimin ta fuskantar harkokin yada labarai garba shehu ya ma buƙaci al'umman jihar ne da su yi katun ta natsu shugaba buharin a sakonsa ga al'ummar jihar ya yi mamakin yadda a wannan yanayi da ake ciki za a samu wasu al'ummun da ba su zaman lafiya ba wanda ku ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunci abubuwan da ke faruwan ba kuma koma da menene in iya magana kan ce zaman lafiya wa ya fi zama 'dan sarki ibrahim Abdulaziz aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya